na gaji alhamdulillah assalamu wa ala wa sahbihi wa man wala ah, ta imam al-zahabi ya ji inda muka tsaya kai ba ko a shirya ce kai idan amma dai an fara ba a shirya ce ta ba بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الحديث الصحيح قال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة وإن وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس alhadithu sahih ya ce hadisi wanda yake ingantacce sifatul al aslu alhadithu shi ne abinda aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala'ahi wasallam fil ghalib wa illa dangane da itibari na ilmul hadith za ka iya kallon hadisi ta fuska uku kowace fuska kuma tana da kashe-kashe fuskan farko tana da kashe-kashe hudu ta biyu tana da kashe-kashe biyu kowane ɗayansu a ciki yana da kashe-kashe biyu kuma na uku kuma tana da kashe-kashe biyu ɗaya yana da goma ɗaya yana da biyu ƙasa ɗayan kuma yana da goma sha biyar shi sai ya fara da kashe-kashe na ƙarshe misali buga abin nan naka abin da za ka iya cewa shi idan ka ce al to za ka iya kasa shi uku kamar yadda na faɗa kaso na farko za ka kasa shi hudu kaso na biyu za ka kasa shi biyu kowane ɗayansu yana da kaso yana da kaso biyu kaso na uku ka kasashe biyu wannan yana da goma kaso goma wannan yana da kaso biyu yana da kaso biyu wannan kuma yana da kaso goma sha biyar shi kaɗai kun fahimta farko ibtida'an hadisi ya kasu kaso uku ɗaya biyu uku wannan ya kasu hudu wannan ya kasu biyu biyu biyu sannan na ya kasu biyu goma biyu wannan kasar na biyu goma sha biyar yadda abin yake kwashi ne a farko itibarin da farko shi ne alhadisu bi itibarin mantaha ilahi sanad hadisi ka kalli isnadinsa akan waye tsaya waye ƙarshen wanda aka ambata a isnadin wannan kaso na farkon kenan an gane alhadisu bi itibari maza mantaha a as a hayanan. akan ka ɗauko sinadin sai a kai har a kai manzan Allah ba a wuce akai kai Ubangiji. Ko? Sikala Allah ta'ala, man adali waliyan faƙad azan bil haram. Wannan hadisi ne ko? Kaga ya tsallake manzan Allah su ya kai Ubangiji. To wannan shi ake kira alhadisul Qudsi. Shi ne wanda sinadin sai ya kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. na biyu ne wanda istinadin sai ya tsaya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kira al-hadithul marfu' wa ma udifa lin-nabil marfu'u akwai wanda kuma isnadin sa yake tsayawa kan sahabi kawai wannan shi ya kira min al-mawquf wa ma adaftahu min ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin ji mai bayuniya sannan sai kuma wanda yake sinadinsa bai ma karasa kan sahabi ba qala ibn uyayna qala ibn mubarak qala ƙala qala ikrima musamman a maganganun tafsirin qur'ani qala mujahid ƙala malik wannan shi ne wa malik tabi'in huwa maqtuu wannan sune kashe-kashe hudun al hadisul al-qudsi al al-marfu' al-hadith al-mawquf al al-maqtu' amma duk da haka duk gaba ɗayansu ana ce musu hadisi bi gaddin nazari an a ina isnadin su ya tsaya bi gaddin nazari an za a karba ko ba za a karba almuhim da in dai har an danganta shi ga annabi ko an kai shi zuwa ga ubangiji ko an jingina wa sahabi ko an jingina wa wani da sunan hadisi to za a iya kiransa da sunan hadisi in an zo can rabo rabuwa itibara ɗan mai sai a tantance to sai kaso na biyu shine turqul ilaina shi labari akwai hai'ar da yake isuwa zuwa gare ka akwai hai'ar da in ya iso zuwa gare ka baka bukatar sai ka sake ma tuntuba kawai ka ma yadda misali yanzu a nan jihar kano a najeriya a 'yan satuttuka da suka gabata mun sami labarin rasuwar air vice marshal muhtar muhammad ko shugaban daraktocin rukunin daraktocin freedom radio shikenan yanzu a cikin mako wanda ya je gidan ya tabbatar da gaskiyar mutuwa ko rashin ta a wanda ya je me yasa saboda hanyoyin da muka je ya ishe mu tabbatar mu yadda to da haka kenan a labarai akwai hanyar da in labari ya zo maka ta hanyar wannan hanyar ita kadai zuwansa ta hanyar ma na nuna maka gaskiyar abu, sai kawai ka kanka amma akwai labarin da in ya zo maka ka dinga tambaya kenan har sai ka tabbatar ko misali idan mutum ya zo maka zai ce maka ai albishirinka ai dalar amurka yanzu ta dawo duk dala ɗaya naira ɗari kuna al'amari babba ne yanzu dala ɗaya naira ɗari uku da sittin ne amma an ce ta zama naira a wannan za ka siyar na ba za ka siya za ka siya da sittin da biyar sai ce maka ai in za ka siya ma naira ɗari za ka siya mutum ɗaya ne zo ya gawa shi kenan sai ka shiga neman dala kun kana da ita ka ce to kawai barka ma je ka bayar a canjo ka lissafin me za ka yi da ka yi bincike farko tukun waye ma ya zo gaya maka shi irin wa'anda sun da farko tukun yana da alaƙa da dala ko na biyu kuma sai ma ka tambaye shi tukun shi a ina ya ji ko da shi ne shugaban 'yan canji sai ka tambaye shi ya abin ya kasance kuma ba za ka nutsu ba ma sai ka tashi ka je ka duba kira akwai labarin da in ya zo maka zai sa ka kai bincike akwai labarin da in ya zo maka zuwansa ne ma zai saka tabbatar karya ne inda ba ma kana yanzu kawai shi na sai wani wani watakila ma wanda yake shi darasu yake koyar da karatunsa yake a zaure hasali kasuwar su ma ba shigar ta yake ba na into imi ma zai haɗa shi da dala alaramma in sadaka za a kawo mai bai wuce a kawo masa naira dubu ma ba kasafai ake ba shi ba balle ha a tsallaka a tafi dala to sai zai ce maka ai dala amurka yanzu naira ɗari ce <laughs> ka kawai dai ka san dai watakila bai fahimci labarin ba ne wannan da wannan labarin da rashin sa duk ne ba ma zai kama bincika ba kawai da dai kuskuren ji ne watakila idan kuma wani makaryaci ne ya zo maka da labarin ba kai tsaye zaka ta shi amma labarin mutuwar air vice marshal ko har da makaryaci a cikin wanda suka gaya maka saboda yawan mutanen ba sai ka yi bincike to da suka kalla hadisai suka ga ai hadisi yana nakalto maka labari ne na shari'a sai suka ce to kula duk labarin da ya zo ta hanya mai yawa mutawatir kenan mu karbe shi kai tsaye ba tare da bincike ba amma wanda ya zo ta hanya ɗaiɗaiku to mu tsaya mu kula da hanya to sai suka ce nan ya kasu kaso biyu akwai mutawatir akwai ahad mutawatir shine hanyar da adadin mutanen ya kai a al'adance ba za su hadisi ƙarya ba ahad kuma shine adadin mutanen bai kai na mutawatir ba to a mutawatir kala biyu ne akwai lafazi akwai ma'ana shi yasa na ce ku ya kasu kaso ko al'azanan da ne muku ko haka ne ka gani wala abba azanan kaga ai na ce kaso biyu ko ko kowanne ɗaya biyu yau wato mutawatir din akwai lafazi akwai ma'ana ahad kuma ahad kuma ya kasu kasu akwai mashhur akwai al'aziz akwai alghari duk za mu zo su a nan insha Allah amma dukkan su amfanin sa ragagge ne wanda ya fi amfani shine kaso na uku shine alhadisu bi itibari sifatil qabul war hadisi dangane da shin a karba ko ba za a karba ba to wata magana da ka sani in dai labari ce a duniya to ko dai a karbe ta ko a yi karbar ko ba ka bane don haka kenan alhadisu bi hadha ba, itibar yanqasim ila qismin maqbulun wa mardud karbabbe da wanda yake ba karbabbe alhadith al shi shine hadisin da ya ta'ayyana al-akhdhu bihi wal 'amal bi muqtadahu lalle ana so ka yi riko da shi kuma abin da zo da shi kai aiki da shi a fatawa a ibada a mu'amala a komai shi kuma hadisi ba zama makabuli sai ya cika wasu sharaɗai wannan sharaɗin kuma wasu sifofi ne da malamai suka zauna suka kalli girman manzan Allah sallallahu suka kalli saƙon da ya zo da shi suka kalli mutane suka kawo ƙa'idojin da suka yi daidai da shari'a suka ce to dan mu kiyaye hadisin annabi sallallahu alaihi to sai hadisi ya fita kan sifofin nan ya cika su sannan mu karba wannan sifofin su malaman da suka kawo sifofin ba malami ɗaya ba ne. suna da bambancin tsantseni da kuma tsauri wasu to da aka tace sai aka ga akwai sharaɗan da kowa ya kawo su wannan unanimous ɗin sai aka haɗe su aka ce wannan su ne sharaɗai al-majma'u alaiha ko al-muttafaqu alaiha wanda duka an haɗu akan su ba damuwa an yi ijma'i akan cewa dole sai hadisi ya cika wannan sharaɗan to amma sai aka kalli wasu sharaɗan kuma sai aka ga wani da wani ne suka kashi wani ma wani ne kawai ya kawo shi wani hanabiya ne kawai suka kuma misali suka ce ba a karɓi hadisi ba sai ya zan wanda ya rawaito shi yana da ido ba makaho ba ne amma da kuma mutane suka ce me i aibin makaho su nawa makafi suna abu bin ummi maktu makaho ne kuma me yasa kuka ce dole sai an kace ce dan saboda ya zan mai ruwaya yana ganin mai ruwaya ido da ido suka ce to kuma sahabbai da suke zuwa su siyo ruwaya da tabiya a wajen kuma hatar mu'minin ba ba ganin su suke ba ta bayan almuhim ka ji kawai kaga wannan ba za a ce wai an yi disqualifying din sharaɗin da yi sa yi ba amma dai baya cikin sharaɗin da dole sai da su da wasu dai sharadin to sai aka ce kenan sharaɗin akwai muttafaqun alaiha akwai mutarafin biya to kai ka sani akwai hadisin da zai zo saboda ƙarfinsa zai cika sharaɗan muttafaqun alaiha din ya cike mukhtalafun fiya din duk ba shi da matsala wannan zai daidai da wanda iya muttafaqun alaiha ya cike kawai ƙarfin wannan zai dan wancan duk da cewa yancan din ba wai dole bane to akwai wanda kuma zai zo a muttafaqun alaiha din ba duk ƙyar zai cika sa wani sharaɗin shi kuma zai daidai da wanda kai tsaye completely ya cika to don haka kenan hadisan hatta wanda za a karɓa ma ba nauyinsu ɗaya ba wani ya fi wani ko to wannan shi yasa alhadisul maqbul din saboda bambancin sharadan sai aka kaza shi kaso goma kaso na farko shine as-sahih wanda in ka fahimci shurutus sahih kuma to duk wanda zai zo a baya a cikin maqbul din shine wanda ya dan matsalar sa a sahihi kamar hasan shi ke bin sahihi dan bambancin sa sai a ɗaya to shine imam zabi ganin muhimmanci haka sai fara da alhadisin sahih sai fara da shi shi kuma al-mardud hadisin da ba za a karbe shi ba ya kasu kaso biyu akwai wanda yake ba za a karbe shi ba saboda ana zargin wata matsala a tattare da shi shine ake ce masa da'if akwai wanda kuma totally gaba ɗaya ba wani zargi tabbas ne ma ba za a karba ba shine maudu'i misali kamar saboda ya saba wa shari'a zai yi kuma annabi ya faɗa abin da ya saba wa shari'a ko ya saba wa hankali da tunani shari'a ko ba ta saba wa hankali da tunani sai dai hankali ya saba wa shari'a in ya zama ba cikakke ba misali a zo a ce maka wani jirgin ruwan annabi nuhu da ya sauke annabi nuhu wasu tawad alal judi sai da kuma igar zayo izo maka shi jirgin ruwan ya yi dawafi bakwai ya kuma zo ya yi sallah a baka ibrahim to tukunna ma ina annabi ibrahim din a lokacin bari a samu makamin ibrahim haka wannan ai matsala ce na biyu kuma shi dawa bi arayi ne a samu lada shi yanzu wannan jirgin ruwa to me zai samu ya yi dawafi sannan me ribar a ce jirgin ruwa ya zo ya yi kai daga ji ka san wannan ƙarya ce kawai dan dai a faɗi darajar jirgin ruwan ne ko da a faɗi darajar ka'aba a ga wannan ba zai ka lokacin ka ba hadisi ko a kawo hadisin da ka ji ka san sabo ne ko a kawo hadisin da ana sa ka san a hikimar ubangiji ya fi ƙarfin yi haka kaga ɗan mitsitsin sabo amma an tattara azabar duniyar nan an ɗora wa sabon ko kaga aiki ɗan mitsitsi na alheri amma ga manya-manyan ayyukan alheri waɗanda sun wuce misali abin da aka rawaito na hadisi gudusi hadisi ma an ce wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya kamar ya tunda an ce Allah ne ya faɗa a mafarki kasan wannan daga ji ƙarya ne wai wanda ya karanta salatul fati alhamdulillah a cikin yan tijjaniya ma akwai wanda su suna ga sun tafi akan wanda ma ya yi aƙidar haka kafiri ne su a wajensu kuma suna nan a cikin na jin wannan malamin nasu na maiduguri sharif ibrahim sani shi ma yana da wannan ra'ayin sun samu saɓani da ɗahir bauchi sosai kan wannan matsala kaga saboda shi yana da haske a ilimin hadisi kamar yadda ake faɗa kaga wannan ba ƙaramin abu ne da ya kamata a dinga faɗa ba mutane don su sani Allah ya samu dace to sai Imam Zahabi ya fara da as-sahih yake cewa abinda ake nufi da sahihi shine ma dara ala adalin mutqin wattasala sanadu wannan yana baka sifofin da malamai suka kawo ne yace ma dara ala adalin shine hadisin da wa'anda suka rawaito shi wana wana wana wana wani gaba ɗaya yana kewaya ne akan duk wani mutum ya zama adalin nagartacce ne adalun ma'kufin ne min al'adala al'adala kuma garta. nagarta turanci ake ta integrity integrity ko nagarta ne mutum ya zanto yana da wata sifa wanda wannan sifar tana sa shi ya lazimci abubuwa biyu ne a wal mutumin da ka ganshi da taƙawa da muru'a shine nagari ba wani abu kakkar tsakarkarke nagarta shine sifantuwa da da taqawa da mutunci mece ce taƙawa shi shine yin abin da Allah yake so a yi da duka abin da Allah yake so a bari wannan ita ce taƙawa to ya ke gane mai shi shine a gan shi baya aikata manyan sabo da Allah ya yi umarni da aiwa wanda ya sa haddi ko kuma aka ji a cikin ƙwar'ani ko hadisi cewa wanda ya sai ya shiga wuta ko ya Allah ya tana tanadar mai azaba mai raɗaɗi ko azaban kabari irin wa'annan zunuban kamar misali as-sab'ul mubiqat wanda suka zo a cikin hadisin Abu Hurairah ijtanibu as-sab'a al-mubiqati ila wa bahunna ya Rasulullah qala al-ishraku billah wa qatlu النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف سيكون و kafin nan akwai na sihiri ko sai kuma qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat wannan kaga su sun mu manzo Allah ya kira su suna mu kad masu ne misali cin dukiyar mutane saboda ya zo a cikin hadisin muflis cewa za a ɗauki mutum ladan mutum ran alkiyama a ɗora a ba wani ko a dauki zunubin wani a ɗora masa kuma a kai shi wuta to baya yin wannan irin su ƙarya ya zo a cikin hadisin samura ta bin jindo mutum ne ya buki zuba ta bulwar afa ya gan shi sharsharo shidquhu ila qafahu wa min kharu ila qafahu sannan irin su neman maza maza la ce wanda ya kuka same shi ya amalu amalan qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula kamar misali irin da irin wayannan laifuka ba shi ba shi a cikinsu. Ba ya yin su ya yin kazafi ya yin she sihiri ya yin giba na an faɗa cewa giba a yi mutum azabar kabari to shi irin wannan daman ana magana su shi ban da shi a ciki sannan kuma yana iya bakin sa wajen barin ƙananan laifuka kallon mata suna wucewa a hanya ah, rusa sahu a sallah da dai abubuwan da su ba a tanadi wani mummunan wani abu a kan kankin wannan laifin ba amma dai shari'a ba ta su kuma akwai alhaki domin shi laifi ko mai kakantarsa a sahullahu wa su. shi Allah ya ƙididdige abin kai kuma kana can kamanta wa da, min Allah ma ya yakunu yahtasibun to shi ne tabawa almuru'a kuma shi ne da hausa muke cewa mutunci ko mutunci shi ne mutum ya dinga yin abin da ya dace da shari'a tare da kiyaye kyawawan ɗabi'u da kuma ladubba da suka dace da al'ada shine makarimul akhlaq wa jamilul adab makarimul akhlaq wa jamilul adab misali mutum ya zan yana da hakuri, mai mutunci ne yake da hakuri, mutum ya zan yana da kawaici mutum ya zan yana da tsafta mutum ya zan yana da nutsuwa mutum ya zan yana da kyauta mutum ya zan yana da sammako akan abubuwa na alheri mutum ya zan yana da sakin fuska a inda ya kamata a saki fuska a inda ya kamata a ɗaure fuska ya ɗaure fuska ba ko ina ake sakin fuska ba ko ina ake ɗaure fuska ba za ka zo ka game da makiya Allah kai ta dariya ba ya kamata makiya Allah ne ba da wata maslaha ta shari'a ba in suka kalle ka to su fahimci cewa ba wasa يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كزونا da munafikai ka saki fuskan ka su fahimci cewa kai ma kin su kake wannan ba laifi bane to wannan su ne abin da yake na adala shine zanto mutum ya zan ya lazimar taqwa wal mun faɗi mai taqwa mai muruwa to wannan game da abin da shafi sharaɗan zama adali kenan nagari to waye nagari nagari shine mutum musulmi haka kafiri ba na dama wanda ya ceto kafirci da ya saba wa sharaɗin taqwa shikenan ba nagari bane ya zanto baliki saboda yaro zai iya yin ƙarya zai iya yin ƙazanta zai iya bayyanar da al'aurarsa kaga wannan ya saba wa bu'a kuma shi yaro ba zunubi a kansa in yi ƙarya ma shi bai san implication na ƙarya ba aqil ya zama mai hankali saboda mara hankali ya fita daga cikin lissafin shari'a wal majnunu hatta yafiq balighun aqil sannan ya zanto salim salim min alfisk ba fasiki bane duk wani abu da ya dimanci fasikanci to baya yi abin da ake nufi da fasikanci kuma shine yin abin da zai sa mutum ya fita daga yi wa Allah da'a sannan sai na biyar shine ya kubuta daga asbabu khawaribil muru'a duk wani abu wanda matsakaicin mutum a cikin al'umma zai iya kallo ya ce bai dace da wannan ko da kuwa ya dace a wani wajen amma in a wannan wajen bai dace ba to bai kamata mutum daga ganye ba ko da kuwa ya dace a wata al'ummar kai ko da al'ummar tasa ya dace da wasu ban da shi misali yanzu duk wanda yake sarki a al'ummar hausa musamman a nan arewa ta maso yamma komai zafi duk zafin da ake idan temperature ta kai hamsin kuma da tsakiyar garjin rana a gayyace shi taro a tsakiyar rana bai halatta ya fito ba babban riga da alkyabba da rawani da amawani ba ko ba haka bane yanzu aka gayyaci sarki mai martaba sarki sai ka gan shi ya sako harcin da wando zaka ce wannan ai ya zub da to ta in yayi so daya masa uzuri amma in ya koma yi zai zub da mutuncinsa za ba wasu akan haka ma shikenan kuma sun da daga rakiyarsa to amma yanzu wanda ba sarki ba in an gan shi ya zuba alkyabba da babbar rika da amawali ya tuma rawani irin na sarauta wani zai iya sa wasu ce Allah ka dinga bari sai da sanyi kayi wannan shiga ba duk da cewa shi ba za a ce ya yi rashin mutunci ba saboda ai wani neman wata ɗaukaka yake yi a sama yanzu in ka je za ka samu shehunan malamai a ƙasashen yarabawa da inyamurai suna kale shi da atamfa in biki ya zo shi da matarsa sai an kwalle shi ko sai an kwan atamfa to mu a yanzu aka ga malami ma ya anko a irin nan ai kaman ya zuba jaki masa haba da Allah kana malami da kai ina kai ina yin anko yanzu da Allah ya dace da kai to wannan kaga khawari ruwa ake akwai malamin da bai halatta ya tuka mota ba yanzu Sheikh Abdul Wahab Abdullah na nan Kano Malam Abdulrahman ka taɓa ganin sa a mota yana tukawa eh yanzu ran da aka gan shi yana tuka mota za a zo a zagi wanda suke kusa da shi a ce ya za ku bar shi ya tuka mota amma da ta Ahmad Bamba ba yana tuka mota ba shi saboda a al'adan cira ma an saba gani shi amma wannan tunda ba a faro da ganin sa ba to yin hakan kuma za a yi tunanin kamar yayi ne don ya tsokani mutane yanzu akwai malamin da bai halatta ka ganshi akan da ta sahu ya taho an koshi in ku aka ganshi to yayi abin da ya zubda ke masa akwai sana'ar da a al'adance haramun ce ga wasu daga cikin mutane amma ita sana'ar akan kankin kanta yin ta halal ne sana'ar kamasho a tasha ai neman halal ne kuma ba za ta haramta kai tsaye ba inda ya zanto an bi sharaɗi misali doka ce ta tasha an ɗauke su sun yi rijista suna da id card ana suna biyan haraji A kan cewa duk masu mota an sun zo su tsaya a nema musu fasinjoji Allah a ce masa ina masallaci na cikin masallacin nan Abdullahi bin Abbas to to kaga wannan ai kabale ne amma yanzu sai ka zo ka ga malam malamin wanda yake yanzu wanda yake koyar da mu sai kuma ka ganshi a tasha yana kamashu ai ba ka ji daɗi a zuciyarka ba in ka to da abokan kawa za ka ji nauyin ka ce wannan malami na ne amma haramun ce sana'ar a kankin kanta asalinta ba haramun ba ce inda ta ka'idoji sai dai wani abin ya haramta ta eh, sana'ar bawa sana'ar bawa ita ma tana daga cikin halattattun sana'o'i wanda mutum zai iya yin ta ya nemi arzikinsa ya samu aljanna ma ta hanyar da ma ba da kowa ta dace akwai wanda ko da mahauci ne in ya kai wani mataki na rayuwa to sai dai ya sa a yi ko kuma ya zama shi ke kawo abin da ake yanka da amma ba dai ka gan shi yana wasa wuka yana yayyankawa duk da cewa kuma halal ce amma akwai sana'ar da kuma bata kai wannan kawo kuɗi ba amma ya halatta malami ya halatta malami ya kwaɗo da linzami wataƙila kafin ya gama yin kwaɗo linzami ɗaya mai fawa ya ci ribar da zai ciyar da iyalansa amma shi ya zauna ko ya halatta ya ɗinkin hula ya halatta ya dinga wa mutane faci su biya shi kai ya halatta malami ya yi gadi a biya shi idan ka zo ka tarar da malamin allo da ɗan ɗakinsa a kusa da wani gida da teburinsa nan ga tawadarsa da allansa in ya fito ya yi rubutu ba ka ce wannan malamin ya da masa a al'adance kowa yake wa gadi kuma an samu ma a baya malamai manya sun yi gadi ma eh, wata sana'ar ba ta dacewa da kamar misali yanzu mutum ya zama rafari na ƙwallon kafa rafari alƙalin wasa ana cikin sana'o'in da a yanzu haka masu su suna yin kuɗi sosai amma mai mutunci ya halatta ya je ya zama rafari ba zai zama rafari akwai a wace ƙasa ne ne limamin juma'a a yanzu tsohon gwalkifa ne na wannan ni ko a saudiya ne ko a saudiya ne na tsakanin saudiya da masar kwanaki na ga an turo kudu su an ce shine tsohon a harisul malmalin muntakaf na wannan ƙasa kaga dole in ya da limancin juma'a ya daina wannan golkifa ba inda cewa kwallon kafa ko da za ta haramta wani abu na ta to wani abu ba zai zama haram ba amma yanzu a ce limamin juma'a khatib da komai kuma ya zo yana yana golkifa ai ba zai yi ba ba zai golkifa ba ka gaya masa yana kofar gida ko to to wannan shi hadisin nan aka fara shi yawa ne da shi dai ana so a yi bayanin komai da komai sai dai kawai in wucewa za mu wannan akan adalin kenan to dole sai ya zanto salimu min asbabi khawarimul muru'a duk abin da zai zubar basa da mutuncinsa ba zai yi shi ba to ne sai ya zama adalin to yanzu kowane marawanci in kana so kai karɓi hadisinsa sai ka ɗora shi akan wannan turba ka ga ya ci in ka jinjina shi ka ga ya karɓa to shi ne ya zama adal yawanci wasu an ce adalin sai su ce wai adai akwai bambanci tsakanin adala a mahanga ta kotu a mahanga ta kotu duk mutumin da ba a san shi da aikata wata wani sako ba kuma bai zanto yana da kashi a gindiba a wajen alkali to kasancewa kuma kana da matsala a wajen alkali wannan ko mutumin kirki ma zai iya samu ko ba haka ba an ɗaura muhammad ibn sirin akan bashi kuma bakin biyaye daga gamba mai ya siya bera dinka ya zo ya fada cikin man da zumman zai siyar da man ya juya kuɗin aka ce ma wannan beran ya fito ne daga matatan giya ya kware da man kuɗi suka narke masa lokaci ya yi aka yi ƙararsa aka rufe shi kuma mutumin kirki ne shi kansa mai shi kansa controller ɗin ko roba ɗin da ya fahimci alherin ibn siri sai da yazo ya ce masa ka gani na fahimci ka wallahi na ga gaba ɗaya ba wani dalili da zai kawo ka nan ka zo yanzu idan dare bayan sallar isha zan sake ka ka tafi gida ka je ka gana da iyalinka ka kwana da asuban fari ka yi sallah ka har su kawai ka zo ka sake zaman ka a dinga ganin ka da rana ya ce a'a ba zan taimake ka ka inci gwamnati ba la alamu ala muhadati sultan ci wannan yaudara ce haka kuma ya zauna to kaga ma a hadisi matsalar ka a kotu wani abu ne daban sannan kuma su a hadisi ko da mutum yana yin a kotu ko da mutum yana yin wani abin da ya saba wa al'adar in dai ba yana da tasiri wajen shaidar da zai yi ba tunda ba a karɓa shaidar mutum sai ya zama adali da haka halika a wajen ganin wata shi ma akwai bambanci tsakaninsa da na hadisi wannan shi ne na hadisi to shi ne imamu zahabi ya ce huwa ma dara ala adli mutqinin sai kuma ya zama mutqin kwararre to al-itqan ne iya abu da yin sa irin yadda ake sa ran a yi shi wannan kuma baya yiwuwa sai mutumin da ya zanto yana da wasu sifofi sifa ta farko sai mutumin da ya zanto yana da kiyayewa abinda yasa aka ce kiyayewa ba a ce hadda ba saboda akwai wanda a littafi yake rubutawa akwai kuma wanda haddace shi yake a girjinsa to dukkansu masu kiyayewa ne tunda duka manufarsu ɗaya shine sanda ake bukata su kawo abin yadda yake to wannan shine ya zan mutum yana da adab na biyu kuma ya zan mutum yana da al-yaqza al-yaqza shine awareness awareness da Hausa sai mu ce bi. a yake. Eh, me yasa aka kwatanta aka kwatanta wannan yanayin da watsake wanda yake a watsake da abin da ake yana ganin sa sabanin wanda yake bacci to akwai wa'yanda idan rubuta ka maka rubutu to akwai wanda za su ari littafin naka su ƙara maka wani abu ai an samu zindiƙai da sai su je su ari littafin malami da zuma za su yi riwaya sai su ɗan buɗa sai su ƙara masa wani abu don in ya zo ya rawaito ƙarya abin da manzan Allah bai ce ba ko su goge masa wani abu ko su yage wani abu to mutumin da yake da ya ana kawowa zai gane sai ce kai ba haka na bayar ba to don haka wanda yake za zaka ga baya yin kuskure zai wahala ka kama shi da kuskure wanda kuma in haddacewa yake da ka kuma hatta ruwaya da ma'ana zai zai rawaito abin yake daidai da abin da aka gaya masa na uku mai zanto yana da masaniya akan kalmomin da yake ruwaya a kansu in ya zan yana ruwaya da ma'ana kar ya je a ce an sunkuya ya ce an duka eh dukawa ita ce sunkuyawa amma wani lokacin kuma zai iya ba da wani saƙon daban ko risinawa dukawa risinawa sunkuyawa kowace za ta iya ɗaukar ma'anarta kuma za su iya ɗaukar ma'ana ɗaya an gane to da an kuna adalin mutawakkin wannan to suna da alaƙa da shi malamin amma sai kuma abin da yake da alaƙa da isnadin shine yace ce wattasala sanadu kuma dole zan isnadin ya sadu da juna to wannan saboda ba za mu iya bayaninsa ba yadda za ku fahimta sai a karatu na gaba insha Allah domin akwai ka'idoji guda hudu da za mu kawo na ittisalus sanad don kuka karanta sharhin da imamu da shi mai sharhin mugiza din yayi za ku dan ƙara samun wani abu to mun cinye lokacin har takwas in tayi akan a kan mustalahul hadith amma dai ba mu yi asara ba insha Allah